Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun. Pioneers Academy na muku fatan alkhairi duka membobi. Ina roƙon Allah ta'ala ya rafa mana asiri <clears throat> ya sa mu dace. An ji ne ɗab. <laughs> Ina nan wallahi masha Allah abubuwa ne dai. To Allah dai ya datar da mu. na saurari bayanin ah, malam tijjani aminu safwan da ya yi akan maganan project wato mutane suna ta kira na shi yasa sa ne shiru domin allah wato ba kuma ba ne yasa ne shiru ina ta irin nazarin abarbadai a kan maganan project kuma ina ta tunani akan abu amma akan abu biyun nan ni kawai zan yi magana da profitable da unique idea you understand wato maganar da malam amin safwan ya gama profitable and unique idea duk mutumin da ya kasance ya yi projecting project ɗin shi under plan on business strategies ba wani mutumi da zai investin kuɗi ko ya tunani zai kirgir wani abin da zai bashi kuɗi a ce wannan abin is not profitable ba zai yiwu ba it must be what profitable abinda za ka sa kuɗi ya kawo maka kuɗi mutanen da suka yi magana a kan makarantu yes makarantu yanzu suna ba da kuɗi ka confirm when you give education you profess knowledge to people mutane suna biyan school fees and you earn from that angle and noma is one of the most fattest growing economic standards yanzu a duniya saboda mutane da yawa a rayuwa ba za su iya rayuwa babu abinci ba koda is going to be online is going to be something that has no third party shine online business on farming strategies amma hatsin yana nan dabbobin suna nan kwayayyukan da su waɗannan kajin suke kyakkyasa suna nan you understand it's going to be like abu ne wanda you don't need to suffer zai kasance an maka shi ne a kofar misali in ya kasance is a platform you created design under agricultural that you going to supply some goods for the consumers kamar yaya ni ne nake da gonan kaji sai na kasance ina kaji sai na sa su on internet sai mutane suka gani ok so kajin nan suna bukatan su da rai ko kuma a suna bukatan su a raye you understand sai a dauka a mota a je a kai musu da sun biya kun gane an sun gani ne suka biya ok wannan mai girma kaza this is kuɗi wannan mai girma kaza this is kuɗi kwai credit kaza kuɗin shi kaza ne ok to address sai ka bada sai aje a kai ma mutum sai ya ni ya karba kamar ne yadda kuka jumiya suna yi shine online intern shine ya dauki e-commerce idea you understand is an internet market strategist under technology da duniya take so ta karkata a kai amma dole ne duk mutumin da zai wannan ke yana bukatar lan kamar yadda ne magana akan abubuwa guda hudu da dukkan dan adam yake bukata in yana so ya investin yana bukatar kuɗi yana bukatar manpower yana bukatar machine yana bukatar marketing so wayanka is a machine manpower kuma akwai mutanen da za su dinga cire a cikin inda kajin suke yi ko kuma akwai waɗanda za su dinga sharewa you understand sannan machine din kuma abubuwan da za ka siya wajen da zai ba kajin ban ruwa kai kanka akan wayanka is a machine sannan you need what market marketing tallatawa ta yadda za a yi marketing din abin ka ya fita mutane su gani yes yana da unique is very qualitative mutane su siya so wannan idea da aka ce za a ba mutane kuɗi za a baka ne in the sense that kamar yadda malam amin safwan ya faɗa a taimaka maka kada ka banzatar da coins sannan sun tabbatar da kowa yana da irin idea shi on business plan so ba zai yi a ce yanayin yadda muke mu'amalantar kayan greens mu ko abincinmu ba haka irin na america kuma a ce yes tim din yana nan shine tim cycle da za ka yi na mutum biyar da sauransu waye mutuwa ya tashi amma ya already duk mutumin da ya saurara ama in ya kasance sidira za ta fito da shi saboda transparency dinta wallahi za ta faɗa ga irin project din da take so tun a farkon zango za ku nemi mutane ku joinin team this is how we want our project to be amma yanzu an ce shi kula on your project kuma ana buƙatar shi zama unique idea idea ka da na wancan kai yayi an dan sha za a dan sha dan bambanci kadan shine uniqueness something ka rubuta with full confidence ko ka ji ka kai an mutum ya kalla zai san yes you make an idea on business din da is going to be profitable saboda za ka yi investing so yan wana sidarians duk wanda ya rubuta sidrat din shi shawara kawai nake ba shi farko ka rubuta a eh, to ka roki Allah ya ba mu sa'a na biyu ka ci gaba da mining kawai na uku coining is more important ko ka yi sidira mai kyau ko baka yi mai kyau ba ko whatsoever kai kai kai kai idean ka on sidira in kana da rabuwar layi ba za ka samu in ba ka da rabuwar layi ba za ka samu ni da what i believe amma coin ɗinka kuma yana nan ya zaran you are going to make use of it so duka mun tare mun haɗu ne muna neman Allah ya makoin ɗin albarka Allah ya sa abin da muka muka daɗi muna yi don shi Allah ya bamu mu that's fine kawai mutane su bar ideas su kawai ku ci gaba da mining sannan na ga on p2p transaction misali an ce za a yi p2p verifications this p2p is getting processed insha Allah maybe daga nan zuwa next week ko cikin wannan week din ma anything can happen and sai kuma mutane still suke ɗauko issues na um, let's say price ni abinda na bari issue na price ka ce ma mutum price din sidira kaza ko katas kaza a cikin wannan jeren p2p aka ce genesis block suka yi tikin green yanzu p2p in ana yi za su yi tikin green sannan next na p2p menene price calculation mu bari mu ji on price calculation mu gani ra'ayul ayin ka gani da ido ka tabbatar you understand shi ne kawai yanzu ne nake amma yanzu ka kira ni ka ke ce min ka gani bcs binance merchant sun saki news a kan sidara 0.001 kaza is prediction ka gani a can an saki sidara dala goma prediction because i didn't see it and su sun ce price calculation za a yi mene calculation on price so in ka yi calculation ɗinka fine you try in ka yi prediction fine is, fine amma ka tabbatar da cewa we are on predictable stage a cryptocurrency prediction ina da naka duk zai iya felin saboda shi market din na cryptocurrency shi yake determining abin da ka gani abin da ka yi mene ka gani ka gani ya eh, haka ne fine so um, well, we need to watch out abubuwan is very important ba abu ba ne wanda zai rudar da mu ko kuma ya ba mu wani irin damuwa haka is very easy kawai let's focus on mining don Allah is better ma ka daina yadda kana manta lokacin mining period ɗin kama than for you to be thinking otherwise like that abubuwan suna dan kawo rudanin kai sannan mutane muna godiya addu'o'i da ake yi, Allah ya ƙara mana dankon son juna Allah ya sa mana albarka Allah ya karɓi addu'o'inmu Allah ya muke mu akan waɗannan jika da muke yi masu albarka Allah da ya sa mu dace insha Allah um, mutane sun kira suna tambaya na kwana biyu sun ji shiru sun ji shiru wallahi lafiya na kalau wato ba wani abin da zaka faɗa duk abin da zai kasance zaka faɗe shi repeat repeatedness ne zaka yi repeating abin da yake faruwa in sidira ne bai wuce maganan p2p you understand ko price to all those things are not ready what are you going to see in za ka yi magana a kamfani ana jiran v20 ɗinsu da version 2 ɗinsu ne na roadmap ɗinsu da suka ce za su saka on december nan ko da za ka koma sai dai ka koma akan pi first hau mutane suka ji daɗi suka mu'amalanci abin amma akwai wani abu on secret kuma da yake yawo a ƙasa wanda kuma kuna ganin shi yana faruwa on da share mafai ɗin hanya ta yanayin za ku ga kasashe yanzu najeriya za ta fito da stablecoin ɗinta bayan inera ba wai sun ce za su fito da stablecoin ɗinsu bayan inera ba ne saboda yanzu kasance barazana ma sauran bankuna a'a za su inganta karfin ne to stablecoin ɗin da za su fitar da shi wala da stablecoin ɗin da za su fitar da shi fintech ne in ya kasance ya zama haka ce, mutane a ɗan sakan musu manasi mainin amma greediness ba zai bari ya yi hakan ba kuma za su yi dropping din shi on blockchain so wani blockchain din yanwa ka rike faidin ka kai mining shugabannin nan ba su shirya maka ba they are not ready for you and kuma kai you don't even think yanzu for example a kan voice ɗin da nake so na idan an jima misali bari na ɗan baku satan ansa kaɗan kamfanoni a turai suna kulla kamfanoninsu saboda mene saboda ruwan bahar maliya yakin da yake faruwa tsakanin gaza eh, da israel wannan abin nan din oman ta ki yarda a wuce duk jirgin ruwan da ya zo wucewa ya ta bumbin din shi yanzu kamfanoni sun koma a turai suna kullewa ana ƙara samun inflation na hauhawan kayan masarufi sannan mutane ba sa iya yin sana'a a the end of the day me kake expecting zai zo ya faru baka gane ba sudan nan baka isa ka wuce ta sama ba ko ka wuce ta ruwa za su yi bombin ɗin jirginka so waɗanda suke demandin taya a wata ƙasashe sau me zai faru baka gane ba ukraine da rasha har yanzu ana nan ana ƙwamawa. ba wani abu da yake motsi akan wannan zuwan har yanzu baka fahimta ba niger nan gashi sun kori sojojin da suke niger na france mali you understand har yanzu you don't understand so sai an kai dakin da za a ce to ai ga baki ɗaya kuɗin duniya ma ya kasance bai da wani amfani na takarda saboda yanzu ba mu inflation din ya hau ta ya za a ce za a buga kuɗaɗen da za su ishe mutanen duniya an yi asarori mabambanta sai a ce to za a zo a yi consuming wannan inflation din ta yaya sai a samu wani coin wanda ya kasance yana da community kuma yana da daraja bari mutane su ɗora kansu a rayuwarsu akan wannan coins din idea you understand so don't think pi ya zo in a nutshell bai zo ta hanyar da daɗi ba ana corona ne ana cikin masifa ne aka kirkira pi so lokacin da zai zo ya zauna a duniya don think it will just come kawai a ce maka gobe Ah, mala ai fai kaza ne no is a lie yanzu ga najeriya nan tana ta wani da gefe za ta zo kan daidai yanzu za su bude wani cngn nigerian uh, coin nigerian menene guys whatsoever shi ma akwai information din shi a ƙasa na gani na ma yi saving na karanta na abin nan so amma me what are we waiting me muke expecting zai zo mana in the next period of time malam duniyar tana jiyawa you need to adopt kuma kai taking wannan abin da kake so serious don take it as a joke abu ne wanda ya zo ya zauna fluently manyan mu suna ta faɗa maku har mu da muka zo muna kannan kannan kannan kannan su a kananan su kuma we try to like me eradicating wannan mentality na ƙarya ne yanzu ya tabbata cewa gaskiya ne ko ana yi yana zama kuɗi ana latsa a waya a cire kuɗi fine so what is your next target you need to be planable sai kai planning a rayuwarka what is my next target in ka cire kuɗin kai investing in your physical business kada ka ce wai dan kana da ai akwai wani project din no in ka cire dubu ɗari ne try to ka san menene in dubu ɗari is not going to be enough for you to work on to business ya abinci a je a ka Ba mu mutane biya ma yanka kuɗin makaranta wait for another moment sannan akwai wani abu mutane da yawa in the shells ana nuna da ko ka karatu ba aiki yes ko kayi karatu ba aiki you understand kazalika kuma in ka zauna da jahilcin ma ba aiki so menene ya fi dacewa ka yi ilimin dan uwa go to school ka je makaranta ka je karka damu Allah ne yake azar wani Allah yana mai arziki ba tare da yayi karatun ba amma kuma kuɗin shi sai ya sa mai ilimi ne saboda mai zai ɗauki ma'aikata masu ilimi so ba ta inda Allah bai azarta bawansa ba ta inda Allah bai mabawa albarka amma abin da ya fi dacewa ni da kai magani ilimi yana da zaki wallahi jahilci duk duniya ba abin da ya kai shi daci so uwa mu tura yara makaranta let them go to school kar mu saki tarbiyyar da muke da shi wanda iyayenmu suka mana kar mu sake su saka kaka idan ka ya dawo watch over him me yayi me ake koya masa you understand traditionally za ka dinga bi individually kana ganin me ya kamata kaza su samu me ya kamata kaza su samu me ya kamata kaza su samu shine ka ba su ilimi baka da wani gata da zaka ba ɗan da ubangiji ta ala ya baka a wannan yankin da muke na arewa da ake kallon mujahilai da ya wuce a wayi gari mun bunƙasar da ilimin da ba su da shi muna da ilimin da ba su da shi amma har gobe sun fi mu jahilai jahilan da suke da shi na ranzi da Allah kawai sun fi mu media ne waɗannan mutanen wani bawan Allah yake da yi boys yake cewa da Allah ya kamata a yi magana menene haƙiƙanin arewa Allah yana yi boys akan menene haƙiƙanin arewa su waye arewa ubangiji ta Allah ya ma arewa albarka duk abin da ka sani a duniya ana samu Allah ya zuba shi ya shimfiɗa shi a arewacin Najeriya duk duniya ba inda ya kai Najeriya arewa mahaddata alkur'ani babu duk duniya ba yi duk duniya ba inda ya kai arewacin Najeriya Najeriya mahaddata alkur'ani babu bari ka ji wani abin al'ajabi an ɗiba wasu 'yan mata guda biyu za a je gasan karatun Qur'ani da su a Saudiya. Very unfortunate Ghana ma sun zo da nasu sai wata ƙasa ce ina ga manta suna ko Ghana ne ko Cote ne ko ina ne ko Venezuela manta sai ita waccan ta wannan ƙasan sai ce rashin lafiya su kuma guda ɗaya suka zo da shi cikin hukuncin Allah sai suka ga to Nigeria is one of their very relative country bari su roƙe su su ba su aran wannan ɗalibar tasu su da Allah sai ta tsaya musu a matsayin haka aka exchanging Allah mai iko da aka zo wannan wacce Najeriya suka aje a matsayin ita ce second alternative in wancan wani abu ya faru sai aka ba wancan ƙasan to ita ta ci na ɗaya a gasan karatun ƙura'ani ita ta ci na ɗaya kada mu yi sake kada mu tsaya muna tunanin wai gwamnati ba ta da aiki ba za ta ba mu aiki ba saboda haka ko yaro ya je makaranta ko no kar ka yi wannan tunanin kar ka sake ka yi saboda jahilci ya fi wannan tunanin muni na sani cewa arewacin najeriya allah ya mata albarka mabambanta allah ya shimfiɗa albarkatu a cikin wannan arewa Allah ya baka ƙasa ta noma ya baka bayan Allah muminai ya baka mutanen kirki ya baka masu kishinka amma ɗaya bayan ɗaya aka zo aka dinga ɗauke maka su ana kashe maka su sai Allah ya sa waɗanda ya kasance sun biyo bayansu, su ba su bi abin da waɗancan mutanen suka yi ba Allah ya ji kan Sardauna sa amadu Bello Sardauna of support duk lokacin da ya zo zai yanki asibiti ko zai yanki makaranta ko zai yanki wata ma'aikata gari unguwa take mamayewa waɗannan shugabannin namu suka zo suka dinga yanka filayen suna siyar ma 'ya'yansu da danginsu ka je ka kalli avu one of the most largest university a west africa ka je ka kalli departments ka kalli aviation tashi zo ka kalli nda na a jikin nda nasarar minallah aka rubuta da larabci amma da yake saboda su yahudancin ya shiga jikinsu sai da aka yi ɗauki ba da za ka iya zuwa ka shiga nde in kana da certificate na islamic school daga baya aka zo aka yi ta bala sun je cire aka zo yanzu ina ga ta tunani ko an dawo da shi ko ba a dawo da shi da akwai yadda za su cire wannan carbin da aka tambayi sardaunatu yanan kai daɗe gashi yanzu an gama gina wannan jami'ar wani sainbu za a sa mata da zai nuna alamun makaranta ne carbi na nan shi sai wurgar da carbin sai ce ya zanen carbin yake aka ce kaza ya ce a rubuta shi a matsayin har gobe jibin gata ko kake Allah sai ka bar sai ka bar ABU da wannan symbol din na carbi to wallahi da akwai yanda za su yi wallahi sai sun cire arabic word inda aka rubuta a jikin naira yanzu arabic word haka aka rubuta shi a jikin naira haka aka yi ta ɗauki ba da eh Allah ya riga ya ma arewacin Najeriya albarka ya ba ku mutane ya ba ku ahali ya ba ku ƙasa ya ba ku abin da ya rage mana mu kishinta al'umma mu masa wannan san a zuciyar mu mu yardan aka taba ɗaya daga cikin mu dukan mu aka taba sai mu zo Allah da ya dakar da mu Allah ya rufa mana so ina fatan Allah ya datar da mu ya rufa mana asiri Allah ya sa mu dace آمين يا يا قيوم